يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبطل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a wannan masallacin masallacin abi ubai da karnin jarrah wanda ke kan titin bessie road gidan igwai sakkwato inda muke gabatar da karatunmu a sati-sati a cikin littafin at-tauhidu wa isbatu sifatun rabbi azza wa na shaikhu malami أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى إذا أنا بيد كراتون منا تكون بابي نبير أتكون ونا للتافي أين مكا تكارو ده حديث إن الله خلق آدم على صورته كان قريب مفسر شديد أكن فهمت السلف yasa sai muka bibi maganganun su su salaf din to magana ta kawo kan cikin wannan littafi wanda muka sakuro don waya magana gwargwado gamsassa a cikin littafin yana dai da karatu muna cikin dalili na biyu ko ko kauli na kauli na uku kauli na uku ko ya zama na biyu kaulin da ka cewa inna Allah khalaqa adama ala suratihi a duk san. dalili suratihi yarji'u ila Allah ta'ala wannan kan kaulin muke alhamdulillah mun kauli na ɗaya suka ce yarji'u ila al-madarubi a wancan hadisi na farko idan daraba ahadukum akahu ko kuma a cikin hadisi inna Allah khalaqa adama ala surati wanda ba gabatar da idza da idza qatala ba addamir ala surati uli ila adam mun gabatar da wannan da kuma kaulin lukkan wanda suka ce haka nan kauli na uku kuma a a ala suratihi addamir yaudu ala Allah ta'ala masu wannan kauli sun bi kauli sun ba da dalilai kamar waɗannan da muke ciki mun yi dalili na farko muna cikin na biyu dalili na biyu suka ce lafazin ya sake maimaituwa shi hadisin إن الله لا تقبح الوجه فإن ابن Adama, خلق على suratin الرحمن Nan كري a rahman ya hito babu بكاتا بنيري to kan wanga hadisi na muke magana na cewa wannan hadisi don kasancewa ce raba gardama shi yasa malamai sun kamai da kulawa su ga wannan hadisi raba gardama game da wanda ka ciya surati hiya udu idan al-maghrubi aw al-mashtumi aw yaudu adama aw ya'udu ila Allah ta'ala ai wannan shi araba gardama ala suratul rahman ko to kasancewa sai raba gardama dole sai an dubai ta hanyar sanadi malam ya kawo mana an dubai ta hanyar sanadi sai ce malaman hadisai magabata da na yanzu sun kasu gida biyu wa minhum man sahahuhu daga ciki sai muka ambata akwai ishaq ibn rahawayhi akwai imam ahmad akwai al-hakim akwai cikin na gaba gaba dai akwai ibnu taymiya akwai imamu zahabi akwai ibn hajarin al-asqalani a yayin da ɗayan ɓangaren masu rawar na hadisin muka ce akwai ibn khuzaima akwai maziri akwai albani alaihim rahmatullahi alaihim ajma'in waɗannan kai ne muke yanzu mun ɗauki gabat yanzu za mu ɗauki gabat masu rauna na hadisin ni sun ka ce game da illa hadisin sannan mu saurari wani jawabi ko wani amsa waɗanda ka inganta hadisin suka mai san musu karakallah bismillah adiba peji da ana tare na ɗari da ishirin da ان insha Allah ما yace amma ibnu خزيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف أما ابن خزيمة فقد وجه إلى هذا الحديث ثلاث إلى وزاد عليها الألباني علة رابعة وهي كالتالي العلة الأولى أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر والعلة الثانية أن الأعمش مدلس ولم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت والعلة, والعلة الثالثة أن حبيب بن أبي ثابت مدلس أيضا ولم يعلم أنه سمعه من عطاء وأما العلة الرابعة التي ذكرها الألباني فهي أن جرير بن عبد الحميد راوي هذا الحديث عن الأعمش قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحج جزاك الله خيرا أما ابن خزيمة فقد وجه إلى هذا الحديث ثلاثة علل نفرق ابن خزيمة حقيقة يا هو كان تبدأ إلا أكو أو wannan حديث يا bashi illoli guda uku أكو. أنا الحمد لله منكر ko a can cikin kitabut tauhid na shi ibn وزاد عليها الألباني علة ربيعة محمد ناصر الدين الألباني يا قال إلا تهدو ya ce bari mu kan fahima guda hudu na wahiya kattali illolin guda hudun kamar haka al'illatul ula illa ta farko wanda ka ɗan suka ga wannan hadisi anna sauriya kad khalafa al-a'mash imam sauri a cikin sanadi da mun kaji ba ya saba ma a'mash fi isnadihi wajen isnadi فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر إلا إلا أنك سامو ساباني كما إمام الثوري إرسال عن حديث بيتي عن ابن عمر ما ودعا مشركا وشي زوج عطاء بن أبي رباح عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله شي إمام عمش يا أم بتشي عبد الله بن عمر أي عند سفيان الثوري دجا حبيب دجا عمش دجا عطاء sai jamdin sai yacewa sai yace daga yace yace daga afa daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba tare da ya ambaci Abdullahi ibn Umar ba wala qul Ali ibn Umar a fahimta kenan kamar malam nasun ya duk da dai mun tsawaita magana kan wannan gabar kamar malam nasun ya ce Sufyan Thauri ya fi harda ya fi karfin harda ya fi zama tika ya fi zama kaza ya da a mashu to tun da ya saba ma a mashu kaulin a mashu yana da ɗan alamar rauni kenan ko in ku haka na kenan a amashi ya kawo shi musulan shi ko sauri ya kawo shi mursalan to sai a danganta ce a cewa sauri ya kara amash sai a ce hadisi mursalina idan ku kai yadda hadisin mursal na sai ya fada wani zango cikin cikin rangunan ni hadisai da isai ko ba haka ba to yace to sauri ya saba ma amash illa ta farko kenan wal illatu thaniya illa ta biyu an al-a'masha gashinan ta'amashi yana ta daliti walan yadhkur to kuma bai ce bai ambata annahu sami'ahu min habibin abi bai ce sami'tu ko wani abu mai kama da cewa lalle ya ji wanda malamai suka gindaya karkashin dumu dalisi sai ya hurta sai ya yi tasri'u bi tahdisi ko ya ce haddathana ko ya ce akhbarana ko ya ce sami'tu amma cewa kai qala fulanun ko kuma wani abu an fulanin wanda yake bai nuna ta kwakwara kuku bai nuna zahiri cewa ya ji to suna tuhumar wannan sanadin kan haka a mashi mudallis na mun je illa ta biyu wal ilatu saniya illa ta uku da suka kawo ga hadisin an habiba ibn abi sabitin mudallisun aiba shi ma habib shi ma mudallisi wanda shi a mashi ya garai shi ma mudallis na shi ma walam yu'lam annahu sami'a min afa babu tabbacin ya ji shiga afa sarahatan bai ce sami'tu ba ko akhbarani ko haddathani ba cewa ya an afa an samu wannan illat waɗannan sune illoli guda uku da ibnu khuzaimah ya ambata wa amma illatu rabi'a illa ta hudu allati dhakaraha al-albani wanda muhammad nasiruddin al-albani ambata fahiya ita ce ta can farko don dukkan matashin hadisin daga jariru fahiya anna jarira ابن عبد الحميد راوي راوي راوي هذا الحديث عن الأعمشي قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ wannan جرير ابن عبد الحميد wanda shi ya ruwaito hadisin ga amashu an danganta shi an ci ya samu su'ul hifzi su'ul suna samun mutum saboda dalilai da dama ima ma tsuha wa in ma kila rasa littafansa wa in ma ya zan dai har da kata gurɓaci abinda ka haddace ka kyauta ka haddace shi yanzu sat zubi guda kana iya bada shi yanzu sai an samu yan matsaloli da tuba tubi ana samun yan kurakurai da mai matsala hizzuta to an ce shi gari rubna Abdulhamid hamid din nan karshen rayuwa ce nusiba ila ila hizbi kenan har yanzu kaga illa ta kenan in jiwa wanda ya karata muhammad nasu da albani wa qad ajaba ahlul ilmi an hada at ba. ma abuta ilimi sun bada eh sun ba da amsa biyu ga wannan illoli da an ambata sun ba da amsa biyu bi jawabai ni ta hana amsa biyu ahaduhuma mujmilun wal akharu ahaduhuma mujmalun wal akharu mufassalun daya dunkule an ka ba da ita daya kuma aka yi ta filla lafatta. to yanzu ga sunan su zama da zai karanta muna wa qad ajaba ahlul ilm وقد أجاب أهل العلم عن هذا التعليل بجوابين أحدهما مجمل والآخر مفصل أما المجمل فهو أن ضعيف ابن خزيمة رحمه الله مقابل بتصحيح غيره كإسحاق وأحمد عليهما رحمة الله وهما أعلم بالأسانيد والعلل منه قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث قد صححه إسحاق بن راهويه وأحمد بن وأحمد بن حنبل وهما أجل من ابن خزيمة باتفاق الناس sun ba da amsa ɗaya dunkulalla dunkulalla ita ce amma mujmal amma amsa dunkulalla fahu shi ne ga amsar annata ba'isa ibn khuzaima ibn khuzaima da'afawa da ibn khuzaima ya illolin da ya basuwa guda uku rahimahullah muqabil sun ci karo bi tasbih ghayri da inganta wasu shi da yadda a fa an samu an samu muqabil eh an samu suka yi opposition suka tsaya kan opposition bangare gare to kuma ka istihaqa wa ahmad alaihima rahmatullah kama ishaq ibn rahoya da ahmad bin hanbal eh, rahama Allah tabbata gare an samu sunni sun saba mai wajen tasihi ko a yayin da shi ya ba'afa su ku sun sun sahaha to wahuma da amsa wahuma wa'annan guda biyu ishaq ibn rahawai da al-imam ahmad su waɗannan a'lamu bil asanid wal ilal minhu su an mafi sani da isnadi su an mafi sani da illa yan hadisi na da illa ko babu ko matsalar isnadi sun fiwa sun fi ibnu khuzaimah wannan ilmin an gane amsa ta ko duk da ni amsa wani za ta yi daɗi kuma a hujja ta a wani wuri amma wani duk kuma an kasa a askeli to tana ɗan samun matsala ko ba haka ba eh don ifa Muhammad Nasir Albani kun tana cikin sun kadan da afa hadisin ya faɗi wata magana mai kama da yana su ne dan kirgini wannan magana yace to idan sun fi sani sun fi alam bil asanidi wal ilal to su ba mu ne ne hujja a waɗanda abin da an kaɗe ta to ni an fasu kila fahimta qala shaykhul islam ibn taymiyyah an hadha al hadith ibn shaykh shaykh al-islam ibn taymiyyah yana magana game da wanga hadisi sai ce qad sahahahu wa ahmad ibn hanbal yace ishaq da ahmad ibn hanbal inganta wannan hadisi wa huma biyun ajallu min ajallu min ibn da daraja wajen fagen harkar hadisi sun fi ibn khuzaimah bittifaqin nasu duk duniya kowa ya duk mutanen su ittifaki gaba da duk malamai su sun ittifaki cewa imamu ahmad da ishaq ibn rahawayhi adallu min al-khulayma wanda amsa dunkulen lata ko hmm. to mun ba da dunkulen to bari mu ba da ita fayyace ka ci a'a ba wai a bi ta ƙarfi ba ta ce wa a'a wanga ai uba ya faɗi magana ya kere ɗa ina yawa ɗa yana da hujjar da ta fi uba ko yawwa saboda ka a yi hujja dama dalili ba wai wa kwaɗai ba ko ba haka ba ni a ƙarfi ne ya inganci ne yawwa yace to mufassal wa amma al-jawab al-mufassal وأما الجواب المفصل فهو بتتبع هذه العلل الواحدة تلو الأخرى والجواب عنها أما العلة الأولى وهي كون الثوري قد خالف الأعمش في إسناده حيث أرسله ولم يصله كما فعل الأعمش والجواب عنها أن مخالفة الثوري للأعمش لا تضر ولا تؤثر لأن الأعمش ثقة حافظ وكان يسمى المصحف من صدقه نعم. قال فيه يحيى القطاط هو علامة الإسلام وقال ابن وقال ابن عيينة سبق الأعمش أصحابه بأربع خصال كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض وذكر خصلة أخرى وقال شعبة ما شفاني أحد من الحديث ما شفاني أعمش وقال ابن عمار ليس في المحدثين أحد ليس في المحدثين أحد أثبت من الأعمش فمخالفة الثوري للأعمش لا تعل حديثه لأن معه زيادة علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ثم إنه ليس بين الطريقين الموصول والمرسل اختلاف لأن المرسل قد بينه الموصول فهو مفسر له فالطريق التي فيها رواية عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر دون ذكر ابن عمر قد بينتها الطريق الأخرى والتي فيها رواية عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية من المعلوم أن عطاء ابن أبي رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون قد سمعه من أحد وإذا كان في إحدى الطريقين قد بين أنه أخذه عن ابن عمر كان هذا بيانا وتفسيرا لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى ولم يكن هذا اختلافا أصلا أما العلة الأولى وأما الجواب المفصل أما أمسى كدلا دلا إلا فتاة fa huwa bi tatabbu'i hadhihi al-ilal shine sai mun bibi waɗannan illoli guda hudu al ta tilwal ukhra tilwal ukhra ɗaya bayan ɗaya wal jawabu anha sannan kuma ba da amsa da su amma al ula illa farko وهي إتتشي كون الثوري قد خالف الأعمش في إسناده شوى إمام الثوري سفيان الثوري سبا ما أعمش أو إسناده وانا حديثي haisu arsalahu a yayin da shi Sufyanu sauri ya irsali nashi walam yasilhu bai sace ce ali ibn umar ba bai kawo shi musulan ba kama fa al-amash kamar da amash yayi to amsa game da haka fal jawabu anha amsa game da wannan illat gata anna mukhalafata sauri lil amash saba ma imam sauri din ya saba ma amash saba wanda yawa amashi imam sauri la tadur ba ta cutarwa la tadur wala tu'assiru ba ta wani tasiri salbi ba ta wani tasiri saboda ni li anna al-a'mash thiqatun hafiz saboda a'mash thika ne kuma hafiz bai da wani abu bale a ce inda ana ce mai su'ul hifz ko wani mai kama da haka a ce to dama ana tambaban mantuwa gare ko kaza ko kaza gashi ta bayyana man kana ahfaza minhu gashi ya kawo shi daidai a shi ma ai thiqatun hafiz wa kana yusamma al-mushafa min sidqihi bangaren dama bangaren hadisi abu juna ko al'adala wa mi to wajen dabti an yadda thiqatun hafizu sannan wajen adala wa kana yusamma al mushafa saboda ni min sidqi ana ce mai mushaf an san mushaf ko alqur'ani ana ce mai bangon alqur'ani saboda tsare gaskiya kai mushaf kun san mushaf ko idan aka rubuta alqur'ani min al-baqara ila an-nas ko ko min al-fatihati ila an-nas aka sa shi ga takarda wannan shi ake cewa mushaf to ana kasan ko babu abin da ya kai wannan gaskiya ko ba haka ba mm. to ana yi ne laƙabi da mushaf eh qur'ani saboda ni saboda tsamashin gaskiya ce to kaga wajen ne wajen kenan al'adala ya kai makura a shi kaga kenan duk wanda kuma ya haɗa waɗannan siffofi ga fafsu ga adala to me za a ji tsoro na in ya da wata a wani hadisi ko ko wani aure kama da haka an ji wannan sannan kuma ga abu na uku shaida su malaman hadisi ga wa gamash qala fihi yahya al-qattan yahya ibn al-qattan ya ce game da amash kaji kuma yahya ibn al-qattan bai cikin mutasahilin hasali ma yana cikin mutashaddidin wayanda har in duk da zama su tashaddudi in sun ka ce baka da matsala to kaga baka da ita ai mun san wannan mutashaddidi mutashaddidun mutawassiqun ko mu'tadilun sannan mutasahilun mun san ire-iren su mutashaddiduna a duk lokacin da ma suka ba'afa mutum sannan aka dan dibawa a ce kila sun dan tsananta ko ba haka ba amma da sun ce ka wuce to ka wuce sai ka wuce tun da hadda da tashaddudin su sun yadda da kai Ka hmm. kaga ai haka ko hmm. eh akwai mutasahilun su ko da aka ganin shi ai ma sun kadan cewa daidai kake ko ka sai ta sahuni sun yi dan kasa a gwiwa hmm. ko ba haka ba to su in sun kace ka wuce sai an duba su aka ce to su in sun kace an ta bu'ifun to a kyale duk da ragowar su ko ba haka ba da dan kauda irin su sun kai su ce baka kai ba lalle raunin ka yawa yawwa to mu'tadiluna sune tsakatsaki ko ba haka ba kamar imamu bukhari imamu muslim sannan su imamu ahmad ibn hanbal alaihi rahmatullah to shi ya hayyar sa'id al-qattan yana cikin mutashaddidun wa shi wa abu hatim ko ba haka ba eh na kasa kasa kamar ibn su ibn hazm ko ba haka ba to in har sun ka ce ga kana kware kake ha to lalle kira kyale kawai eh, eh qala fihi yahya al-qattan yace huwa allamatul islam amash ka ta fari shikil babban malami na a cikin musulunci allama kun san mubalaga ta ta alimu eh a ce mu wani alimu to in za ka mubalaga ka ce allama fahama to shi alamatul islam babban malami na a cikin musulunci wa qala ibnu uwayna sufyan ibnu uyayna shi ma ya faɗi haka game da shi sufyan bin uyayna mun san shi ɗaya daga cikin malaman imam ahmad sufyan bin uyayna yace sabaqa al-a'mash ashabahu a'mash ya tsere ma takwarori nai ya tsere almajire ko abukai nai ya tsere musu bi arba'a khisani da dabi'u guda hudu kana aqra'ahum lil qur'an ya tsere musu da har da alqur'ani shi amma mafi karatu su ya fi su karatu a cikin alqur'ani an ce ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ummul ya ummul nasa aqra'uhum li kitabillah to imamu ahmad ga ira da wannan sifat sannan ga abin da muka fida wa ahfazuhum lil hadith ya yi su tsananin har da hadisi takwarori ne dai ya yi su har da wajen hadisi sannan na uku wa a'lamahum bil fara'id ya yi su sanin ilimin sanin farilla ko sunna ko kuma mu ce fara'il gado ko kuma mu ce fara'il addini dama shi ne farida ko ba haka ba duka sun fassara da yake istilahin farilla sunna mustahabi a wancan zamanin da wannan ka magana babu wannan istilahi ko yawwa wa kada khislatan ukhra ya ambace ta hudu shi rawin ko mai muna magana bai faɗi ta hudun ba lalle ya mance ko wani mai kama da haka mun dai samu shaida ibnu uyayna ko wa qala shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj ko ba haka ba shi ma ya ce ma shafani ahdun min al-hadisi ma shafani amash babu wani daya game da harkar hadisi da na samu waraka da na samu sakakkiya ko ko na samu wani iskali littafi wajen shi in samu waraka to babu wani ɗaya da warkar da ni game da da warkar da ni wa qala ibn ammar ka ku ba eh yake tsananin tadalisi shu'bat min al Ya yace wallahi in yi zina na ganin haɗari ne da in tadalisi shi gare shi shi yana ganin zina ta fi sauki zunubi bisa kai tadalisi to iri ne kuma inda ko ba a karɓa hadisi ta mashi in tadalisi ne ya kai ba a amsa ba zai shi su game da shi ba وقال ابن عمار محمد بن أبي الحسين أحمد بن محمد بن عمار الجارودي yace laysa fil muhaddithina ahdun a cikin malaman hadisi kafa kulan su babu asbatu asbatu ko asbatu saboda khabar laysa na kuna ismu laysa na asbatu min al-amash wanda yafi girkuwa yafi sabati yafi sabtu karfin har da kamar amash kamar ta da fil muhaddithina sai mu kokkohe abin mu takaita shi ga takwarori ne ko ba haka ba amma an samu in suka kara shi kamunai an samu wasu ka ɗara shi bayanai ko ba haka ba amma sai mu bakka kamar da ibnu uyayna yace sabaqa al a ashabahu sai mu bakka a lokaci ne ka magana waɗanda ya samu waɗannan abubuwa guda uku na shaida na farko dai siqatul hafizun na biyu wajen sidiki mushafu huwa mushafu na uku wajen shaidan malaman hadisi sun ba da shaida game da shi سعيد يحيى بن يحيى بن سعيد القطان يا بعد شيء daga da shi ibn uyayna sufyan ibn uyayna ya bayar sannan ga shu'batul hajjaj ya bayar sannan ga ibn ammar ya bayar to duk wanda ya san haka fa mukhalafatu sauri lil a'mashi la tu'illu hadithahu sauri ya saba ma a'mashu bisa wannan sabawar ba ta illanta hadisin a'mashi ko alama da ya saba mai ko ba haka ba bai yiwa yace min li anna ma'ahu ziyadata ilmi abinda za mu ce tare da amashi akwai ƙarin ilimi kenan abinda Sufyan sauri sauri ya sani ko to a amashi ya daran mai shedan nan da an kai mai a hafazuhum lil hadisi tarihu an gane a yayin da sauri yammance ustazi sahabi ko bai ambaci sahabi ba ko ba haka ba to yau gashi a amashi ya harbace shi ya shi yana da ziyadatu ilmi to wa man hafiza duk wanda ya shi. aka ce kai jiya ni an kai guda ce namanci guda ce ai kaza da kaza da kaza an kai to aka ce da magana ce da mai wanda ya mance ko ku wanda ya ambata wa man hafiza wanda ya haddace abin da an kai hujjatun ala man lam yahfaz hujja ce aka wanda bai shi ba ba ta wanda bai sani ba shi aka ɗauka magana ta aji wanda ya ce ya sani ko ba haka ba to sai mu dake shiga yaro sauri ya mance wanda an kace ana sa'i to wani cikin sa ya mance amma a maka ya tuna ya za ka yi ka duka sha'anin ka ɗauki laifi ka ba wancan ka ɗauki wancan ka ce shi abin nan an gane wannan summa sannan ma mu ce din ma mu yadda mu ce sun saba ko eh mu ce a'a a mashi ɗan eh, sufiyanu sauya ya yi ko kaddara ba mu ce haka ko to da ka taka ji wani ƙarin bayani summa sa'an innahu laysa bayna tariqaini tsakanin hanyoyin guda biyu waɗanne hanyoyi al-mawsuli wal mursal wanda aka kawo mawsula da wanda aka kawo mursal hanyar sufyan as-sauri da hanyar amash ai babu ikhtilafin wani sabani to ne bambanci tsakanin magana sufyan as-sauri da magana amash hadisan su ni ga can ga kashin bakin hadisi ya bambanci bali a ce an samu sabani in an samu sabani dama inda aka samu sabani a ce mu ɗo guda mu aje guda sun saba wange ce gama gabas wange ce yamma ko wange ce ai iyo wange ce a'a sai mu ce mu ɗauki wanda ya yi a sahu sanadan mu aiki da shi ko sai mu mu ni ciki saboda ni li annal mursala qad bayyana hul mawsul ai shi mursal din shi mawsul ya fassara shi fa huwa mufassirullah ko ba haka ba eh mai fassara ne ga mufassirullah mai fassara ne ga mursal eh a yayin da shi mursal ya zo bai faɗi kowa ba a dawo ya taho sai ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ya zo muhammad ba ba ya zo dunkule ba to kenan sai shi layin a'amashu sai ya fassara muna yace daga fa'u daga Abdullahi bin Umar ko ba haka ba kan ai fassara na yi ba sabani an ka samu ba da kila cewa an kai daga fa'u sai an ka faɗi wani wani sahabi misali tunda shi ma bai illantuwa tunda duk ashabatu kullum udul abinda ake sani a ce wajen tabakar tabi'ina ko tabi'ut tabi'ina ko ko kin su aka samu da'ifi ko a samu ghairu da'ifi ko a samu siha ko aka kaza kaza ko fika ko ba fika ba wannan ya ce wani wannan ya ce wani sai a ba hanyar wani nan nan kaza take ko shi din bai illantawa bale ma wanda kina aka fahimta sai ce fa tariqul ladhi fa tariqul lati fiha riwayat wafa an annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan hanyar da ta Sufyan al-Thawri wacce zo daga Afa'u daga manzo sallallahu alaihi kai tsaye duna zikir ibn Umar ba tare da an bata Abdullah ibn Umar ba kad bayyana haffani kul ukhra ai ayan hayya ta bayyana mana ita wallati fiha wadda ke cikin ta akwai riwayati Afa an ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ina sabani ai ba san sabani bane batun wannan ya faɗi na wannan bai faɗi ba ko ko wannan ya fara shi dunkule wannan ya zo ya fayyace ko wannan ya manta wannan ya tuna قال شيخ الإسلام ابن تيمية من المعلوم شيخ الإسلام ابن تيمية أنا شوى أبوني سنني أن أطاع ابن أبي رباح أطاع ابن أبي رباح إذا أرسل هذا الحديث أي عند يكاون حديث مرسلي يكاون حديث مرسلي بكاو عبد الله بن عمر با عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد با مكوى أن يكون قد سمعه من أحد دول يا ديش جوان kuma haka ba zuwa matsayin a ibn abi rabah na kasancewa ce min kibar tabi'i kasancewa ce kaza kasancewa ce kaza kasancewa ce kaza irin wannan hadisi mai hadari irin wannan hadisi mai fassara bai sha a ci faɗi ɗaya ko ko bai ji ka ba abin da aka ce ma hillanin talla ko ba haka ba sai ya faɗe ta bai jin ta haka ne sai ya ji ta ina sai ya ji ta a majiya shi abu shekh islam ibn ya kafa ya tabbata mana yace ni yace min al-ma'lum anna ta'a ibn abi rabah idza arsala hadha al-hadith an nabi sallallahu alaihi wasallam fala budda an yakuna qad sami'ahu min ahadin wa idza kana fihi al-tariqayn to in ko ya in ko ya kasance ga dayan hanyoyin biyun. kad bayyana annahu akhadahu ali ibn umar ga dayan ya bayyana cewa ga abdullahi ibn umar ya jisa da ya ga ma bai ce ma ga wallahi yace annabi da ya ce hira an ka tashi ko bayan kwana biyu ko uku ya ko ba da labarai ce ai magan da ni faɗi ɗazu ko jiya ko shekaran jiya ai da Abdullahi bin Umar na faɗe ta to akwai ta matsala ai ba ko nuna ba kana hada bayanan wa tafsiran ta taraka huwa hafazahu min al-tariq al-ukhra a wannan bayani na kuma fassara na abin da ya bari ko ko abin da ya shafe na waccan farko hanya ta farko kamar ya manta da ko ku bai manta ba lokaci mun san matsalolin malaman hadisi saboda samun lokaci ya kure ko ko samun kaza ko kaza ko kaza a takaita abu to shi dai na yi amma wallahi na kun hada ikhtilafin aslan kwata kwata ba ce mun ga sabani duk ba ce ne sabani mun da yanzu na faɗa ma magana ba faɗan da ni ji ba sannan gobe ka zo na saki mai mai kama ga masani ce gawa da hijjita to ni a matsal ni a masabani ciki eh eh a fahimci wannan saboda haka cewa wai sufiyanu sauri ya saba ma a'amashu don sufyan al-thawri ya ruwaito shi mursalun a'amashu kuma ya kawo shi mausulun to kokarin cewa sufyan sauri in ya saba ma a'amashu sufyan sauri thawri a daidai a'amashu ba daidai bane ko ba haka ba to in ko ba daidai ba a'amashu yake ba sufyan sauri shi a daidai to hadisin sufyan mursalina to in ku hadisin sufyan mursalina irsali suna cikin illolin da aka soke hadisi ko a ce hadisi da na wannan an gina da kan ga gina yashi haka ga sun yace kenan saboda haka babu wani sabani babu wani rigima arsala hafiza hadha wa nasiha hadha an gane wannan illa ta biyu wa hiya الثانية a'la fa innaha la tu'assar la tu'assir la tu'assir fi في al الإسناد لأن الأعمش معدود في الطبقة الثانية من المدلسين وهو الذين احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب ما رووا كالثور أو لأنهم لا يدلسون إلا عن ثقات كابن عيينة كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس وأما العلة الثانية إلا تبي وهي تشيوا تدليس الأعمش إلا تبيو تشيوا أعمش أي مدلسين لكم kuma ya ce an habibi ibn abi sabit an yace cewa shi mudallisi na ko innaha la tu'assir wannan illa ita ba ta tasiri illa ta amma ba ta tasiri ko eh dun da ma kun san ko cikin ta'arifi na hadisi sahihi ma rawahu eh adalun an mithlihi ko ba haka ba adalun babitun an mithlihi eh ila muntahahu min ghairi illatin min ghairi shuzuzin wala illatin karkashin wala illatin malaman hadisi suna cewa qadiha qadiha ko ta zan illa qadiha to wannan illa la tu'athir ghairu qadiha inda yasa ba ta tasiri fi sihhatil hadithi da ingancin hadisin abin da yasa ni an natsa amasha saboda shi amash din nan ma'adudun fi tabaqati thaniya min al mudallisin cikin mudallisai an kirga shi an ba ta biyu ba ta biyu yake ba ta biyu bari mu ji lambobin guda biyar na dama a cikin littafin da shi malam zai ambata na ibn hajar al-asqalani na ambaci maratibul mudallisi su masu tadalisi ba tare da mun shiga sosai ba mun san dai da yake alhamdulillah karatuttukan an yi su bai kuriya su kaza su kaza su kaza ko ba haka ba saboda haka kai tsaye dai bari mu ji mudallisin daga cikin maratibul mudallisin kamar da shi al-asqalani shaykhul islam ha al-hafiz ibn hajar al-asqalani ka ambata yake ambatawa a cikin wannan littafin da shi malam ambata ta'arifu ahli taqdisi bi maratib al-mawsufin bit-tadnis fahimtar da malaman hadisai suna islahin malam kace ahli taqdis malaman hadisai a fahimtar da su matakai martaba mataki mataki na waɗanda an ka siffanta da tadalisi an ka ce mudallisai na to suna da matakai matakai matakansu kuma guda biyar ne na ɗaya mallam yusuf bit tadalisi wanda ba a siffanta shi da tadalisi ba illa nadaran sai na da can ba a rasa ba dan mu dan so guda an kace mai mudallisi na babu ma wanda san mudallisi na kila can dan wani ya dan ambace ce wa yudallisu ko rubba ma yudallisu kila dan malami guda na ambace haka nan game da shi ka yi ibn sa'id al-ansari kama yi ibn sa'id al-ansari kun tuno shi aiko mm. muna karatun muwaffa malik ko ba haka ba haddathani yahya an malikin an yi hayar sa'id ko ba haka ba shi yahya ibn sa'id al-ansari thiqatun sadisun hujjatun amma can ba a rasa ba in kai daddaki ana cewa wa ma dallasa ba kama ba ma ce an kai dallisa ba ya dan taba tadalisi ko ba haka ba tadalisi a kula ba sai mun tsawaita ba akwai dalilai da yawa nan yi daga cikin dalilan ma akwai waɗanda kila karɓaɓɓu na ko wani mai kama da haka ɓoye sunan wani malami don tsoron rayuwarka ko ba haka ba na in ka danganta kanka da shi a wannan gwamnati mai tafiya to za a kai ka a kamar so da yawa ɗaliban imamu ahmad ko ko ta kororinsu a lokacin waccan fitina ta mishina ta kalkul qur'ani suka ɗayan ƙoƙarin su ko yaƙi da su har suna ɓoyon alaƙar su da imam ahmad wasu daga cikinsu ko ba haka ba kaga malaman tarihi da yawa sun ambaci wannan kamar imamu zahabi a cikin siyarwa alamin nubala kuma ya ɗan ba su uzuri ta wannan ɓangare to akan samu haka siyasa ko wani yanayi ko wasu abubuwa su kawo kana ɓoye wanda ka ji gare ko ba haka ba ka ambace shi da wani ka ce wani babban malamin mu ya ba mu labari gashi nan imam eh, malik da kai ne ma shi da yake duniya ta ce bai ta dalisi amma shi ma ga nan ya ce a khabar yake katun indi bai faɗai ba malamai sun ka gano cewa ya ɓoye suna ne saboda rikicin da aka yi game da shi wannan lokacin ko ba haka ba to kaga ashe kenan an aka ya samu haka to ya hayyabu sa'id al-ansari sai katon sabkun hafizu mun san shi amma an dan ambace shi da tadalisi kaɗan to saboda ma waɗanda sun ka ambaci dalisi ba su nana su lalata ɗan kalma guda ta a wuce shi yasa ba a masa cikin mudallisi amma ga shi an number one to waɗanda an number one su ka ya ga ce mutum number one cikin mudallisi to wanda category yake kila kan da ka samu cikin waɗanda sun ka wanke shi mutum ɗari ko ɗari da hamsin ko dubu kila ɗan guda zai ɗan ambaci wani abu gare na suka na ɓangaren ta da shi kuma wanda suka kila ma suna da wadafi to wannan lamba ta farko kenan lamba ta biyu shine manista mana a'immatu ta dalisahu wanda shi ko malamai a'imma a'immatul muhaddithin su imamu muhammad suwa suwa suwa sun jimre mata dalisi istamala sun jimre mata da sun ɗauki tadlisi ne sun san yana ɗan tadlisi amma ba su karkata ido gare ba ba su wani kece ku cece game da haka nan ba wa akhraju lahu fi sahih hatta da cikin sahih bukhari da sahih muslim ga duk wanda ya kafa ɗin sihha sun kokari sun kawo hadisai ne da da cewa an jehi wannan da tadlisi amma sun kai tabbatun sun ka sun ka kauce wa illatu saboda ni li imamatihi saboda imani shugaba na shi su an masu gyaran hadisan su asku sannan wa qillatu tadlisihi fi fi jambi maruya da kuma abin da an ka kwatanta da inda ya tadlisi da abin da bai tadlisi ba ba a ko hadin cewa ya tadlisi an ka auna kila wanda ya kawo hadisai wajen dubu gare amma cikin waɗanda ɗan yi tadalisi ana tuhuma ya tadalisi na bai wuce ɗaya ko biyu ko uku ba cikin dubu ai kafal mar'u fakhran an tu'addu ma'ibu a ya isa alfahari ga mutum ya zan illoli na ana kirge su illa sai ana kirga haka alfahari na to kamar wa imamul eh, ibn hajar sai eh, hafiz ibn hajar sai kasawi kamar sufyan sawi shi wanda aka ce ya bankade a mashi kuma haka ba shi sawi wanda dabaka yake wal a mashi dabaka guda suke kina an fahimta saboda ka in ka jeji a mashi da ta tadalisi to sufyan sawi dole ka je tadalisi irin wannan to kuma tadalisin sufyanu sauri tadalisin a mashi ba guda yake kada asaniya eh, yake martabatu saniya take ni an martabatu saniya jagororin al'umma na waɗanda suka yawaita kawo hadisai na kuma illa su jifa su da tadalisi ba ko ina an ka kwatanta shi a wajen yawa da abinda suka kawo al'umma shi yasa aka hita batu kamar sauri kamar amash kuma saboda ni aw kana la yudil fayan hada cikin dabaka tsaniya ko ya kasance bai ta dalisi illa an sai ka sai ga fika na mutum fika ko yana yi ko yana yi shi sai ga fika sai kana fika kamar mai kabin uyayna mun ji dabaka ta biyu ko martaba ta biyu to a mashi wannan category yake to akwai illa an batun tadalisi ne in in jefa ke da ta ta tadalisi tadalisi ne illatul qadiha la taqadara an fahimta ɗabaka ta uku don mu cika fa'ida su ne waɗanda suka yawaita yin tadarisi su sun yawaita abin ya zama musu ruwan dare ko ba haka ba su da su yi da ba su yi wajen duk ɗai to su malamai sun ba su hujja ba su hujja da hadisansu sai in sun kai tasirihi sai in sun ce haddasana ko sami'ina ko akhbarana ko wani abu mai kama da haka Kamar abu zubair makki ko ba haka ba wanda da cikin hankali cikin suka da an ba a imam muslim na cewa na kawowa an abi zubairi an jabirin radiyallahu anhu kala kala rasulullah kaga an abi zubairi an jabirin akwai tunda mudallisi na kuma ya ce an kuma shi wannan aka kasiru tadalisi to ba a karɓa hadisi na illa man sarraha illa ma sarraha fi tadalisi eh, fil hadisi sai in ya hito karar ya waɗi tabaka ta uku ko ko martaba ta uku martaba ta hudu wanda malaman hadisi suka yi ittifaqi kan cewa la yuhtajju bihim sai in sun yi tasrihi sun madai kuma ko sun hadai sai an bibi wani na saboda ni saboda su su sun kware sun kware wajen iya tadalisi ko tadalisin ka san abin yana da yan boka cewa a ah, scientific ƙarya ko ba haka ba ƙarya ta musamman ta ilimi ko ba haka ba to shi ko cikin tadalisin ya kware mu abin to irin su ana tahdiri kwarai kamar ne kamar baqiyatu ibn al-wahidi da sauran. sannan akwai ɗabaka ta biyar ko rutuba ta biyar su ɗan da tare da dalilin su su karan kansu ba talisi aka magana ba du'afa du'ifai na matsala gare su sau haka ko sun ce wa ne sun haɗe kwarara eh ba wai ko kai ta dalisin ku ba ba kai karan kanka ai ba da an kai ba kila fahimta nan guda biyar duk mudallisi na haka malamai suka yi classifying nasu cikin waɗannan tabakoki an ka warwatsa su shi an kaji an ce mutum mudallisun sai ka diba cikin wani aji yake to shi a mafi yana cikin aji na biyu wanda malaman hadisai sun jure mata dalisi ne kuma in an ko so kai sa dalisi to su su sauri shi ma bai tsira ba don aji guda kuke cikin wannan babi masha Allah to mu koma cikin karatu sai ce wa amma illatu thaniya fa hiya tadlisu al-amashi fa innaha la tu'athiru ba ta tasiri fi sihhatil hadithi fi sihhatil isnadi لأن الأعمش saboda shi إمام أعمش an kirga shi fi dabaqati thaniya min mudallisin kina cikin aji na biyu cikin mutadallisin wanda an je su da tadallisi amma duniyar ilimi ta amince ta karɓi tadallisin su saboda ni saboda an kwatanta an auna an tace an gabe da wata matsala wa humul ladina ihtamala al-a'immatu kajiba sune waɗanda shugabannin hadisai suka jimrema ta dalilan ta dalilan su wa akhraju lahum fi sahihi har sun ka fidda hadisan su cikin sahihai cikin sahih bukhari sai muslim da sauransu eh li imamatihim saboda jagorancin su a cikin harkar hadisi wa qillati tadalisihim da kuma karancin tadalisin su fi jambi ma'ahu a jambi a sashen bangaren abin da sun karwato kasauri kamar sauri shi ma yana ciki aw koko li annahum saboda su la yadallisuna ba a sami sun yi tadalisi ba illa an tiqati sai ga alaikatu kabni umay kabni uyayna kamar sufyan bin uyayna kaga da sufyan sauri da Sufyan yana kilahuma mudallisun amma ta dalisin su tabaqatu thaniya yake bai da wata matsala kama ashar ila zalika al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala kama yadda shi imam hafiz ibn hajar ya shara ga wannan a cikin littafin sa ta'rifu ahli at-taqdis bi maratibi al-mawsufina bit-tadlis ثم سألنا إن الأعم إن الثورية ثم إن الثوري قد تابع الأعمش في رواية هذا الحديث عن حديث بن أبي ثابت كما هو عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد وقد تقدم إلا أنه مرسل وقد صحح الألباني إسناده ثم إن الثورية فما إمام الثوري قد تابع الأعمش ni aka matsala ni sami a mashiyarci a cewa ya yi an habibi abi haka yace ko an afa'i ibn abi rabah in ji amashu an ibn umar radiyallahu anhu ni amashu yace an habibi ibn abi sabit kaddara amashu mudallisi na kaddara bai wanko ba ko ba haka ba yayi kadalisi ana tuhumar ba habibi ya faɗa mai bai kama da haka sai mace to ai inda suka kai game da wannan shi ya amashu yace shi ma amur cewa yaya sauri yace shi ma sauri cewa an habibi ibn abi sabit shi ma haka yace ko dai ya zan kenan sai a ce to a'a mashi abin da aka tuhuma kai na cewa ba habibu ya faɗi gaba ta kau tun daga sauri ya ce shi ma ya ji gari ina baka labari na ce ga wani ne ji kana tuhumar anya wani nan da yanci na ji gari anya shi ya faɗi wannan maganar din kira kana tuhuma ta sai ga wanda ba ka tuhuma yace ma kuma da yace ma shi ma ya ji gari a ce wani na tsira ko wace raba in ma magana haka to ba sai a koma shi ga wanda ya faɗe ta ni dai kawai lalle magana ta yato gaske sai ce to ai tauri ta ba a kar ta ba al'amasha ya bi a mashi fi riwayati hadal hadith wajen wata wanda hadithi anwa an habibi ibn abi sabit ko ba haka ba kama huwa inda ibn khuzaima kama yadda in ka diba cikin ibn khuzaima a tawhid nashi za ka ga haka min kitabit tawhid wa qad taqaddam kuma hadisin ya gabata mun karanta la'anahu musal sai da shi a riwayar sauri mursal ya zo ko amma gabat da muka sun mu magana kanta shi habibu lalle a amashi ya je gare dun ko sauri cewa daga amashi jiya wa qad hala albani isnadahu kuma albani ya sahaha isnadin nan ni wannan kauli na na malam ya ya dan bai kawo kalima da ta dace sosai ba a wadda gaba wa qad ha albani isnadahu ko ba haka ba da gyara akai ko ba haka ba albani ba cewa hadisi sahihin ne, cewa ya rijaluhu thiqatu albani haka ce bai hace hadisin isnaduhu sahihun ba cewa rijalul rijalul isnadi wa jami'u rijali thiqatu to kuma akwai bambanci da cewa isnaduhu sahihun da rijaluhu thiqatu dun isnaduhu sahihun ka wanke shi tattattar tas babu kuma dole yi da ingancin hadisi amma cewa rijalun thiqatun a a su kawance wanke su ba su da matsala amma ana samu wasu illoli janibai shine kamar in kidai ana samun in kidai ana samun tadalisi ana samun wani abu duk ba mu cikin haka kuma da yace haka wa qasa al-albani isnadahu duk na na na na maganar albani da ya hodi a cikin na yi nazarin da kwanda ya hodi a cikin as-sahiha da waɗanda ya hodi na raddin da ya akan hammad al-asari duka babu inda ya sa hadisin an fahimta har yana raddi ga Hammad al-Ansari da ya isnadin har yana cewa shi Hammad al-Ansari bai bai fahimci islahin a'imma ba musamman Ibn Hajar da yace wa rijaluhu thiqatun yace akwai bambanci kwarai tare da a ce wa rijalu sanadihi thiqatun tare a ce wa sanaduhu sahihu to akan haka wannan magana ta shi malan da yace wa kasa albani isnadahu duk da ya sa mata ba shi fi zilalil janna ya ce kuma na ba ta ban gani ba kila ba nuskar da aggaran ba amma dai mun yarda da imam albani ya ce ni ya ce rijal wuti qatu an fahimci wannan to mun fahimci haka wa amma da yato a ai hakuri dama ban faɗi ba kamun fara karatun kila mutane masallaci amma da sun kasace cika sun sani mu dan canza time daga bakwai da rabi daidai zuwa bakwai da arba'in sai mu ba da minti biyar na tambayoyi an fahimci wannan ko to kawai shi وأما العلة الثالثة وهي تدليس حبيب وهي تدليس حبيب بن أبي ثابت فإنه وإن كان معروفا بالتدليس إلا أن الذي يترجم في روايته هذه أنه لم يدلس فيها وأنه قد سمعه من عطاء وإن لم يصرح بذلك يصرح وإن لم يصرح بذلك ويدل على ذلك أنه كان يروي عن ابن عمر مباشرة فلو كان قد دلت في هذا الحديث لكان جديرا أن يرويه عن ابن عمر رضي الله عنهما بدون واسطة ليحصل له بذلك علو الإسناد ولكن لما رواه عن عطاء عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما دل ذلك على أنه لم يدلل في روايته وقد قال فيه يحيى بن معين ثقة حجة وقال الذهبي وهو ثقة بلا تردد ثم إن حديث أبي هريرة التي قريبا الآتي الآتي قريبا يعضده ويقويه ويشهد له إلا تأكو دعانك يا حبيب ابن أبي ثابت شما مدلس ma mudallisun الثالثة وهي تدليس حبيب ابن أبي wa cewa ta dalisi na na habibu ibn abi sabitin fa innahu to wannan magana shi din habibu ibn abi sabitin wa in kana ma'rufan bit tadlis ko da yake ba gargama muka yi ba lalle an sanar mai mudallisina bai da matsala babu girgima game da wannan magana mudallisina tikare amma mudallisina abinda da aka bukata shi ga hadisi ne yusarrihu ya hadi karar ga wa'ayi amma sai sikatan da sabtan da sauransu bai da matsala da wannan amma san mun san ni amma mun san mudallis na dabaka martaba ta uku yake to illa annal ladhi yatarajjahu fi riwayati hadhihi sai dai abinda zai rinjaya a wannan riwayar da muka magana wannan annahu lam yudallis fiha bai ta dalisi ba mujiba yanayi situation din magana za mu gano bai ta dalisi ba wa annahu qad sami'ahu min afa ya ji shi da afa wa illam yusarrih bi dhalik ko da bai hito qarar ya faɗi ba ويدل على ذلك أبن كنوني أكهك أنه كان يروي عن ابن عمر رضي الله عنه مباشرة أن سينا كراتو كويا جد عبد الله بن عمر كيف أي ينا متوى عبد الله بن عمر أن قال أي شي كران كيني حبيبنا أبي ثابت يروي عن ابن عمر أن فهمت سوسيكو تو فلو كان قد دلت في هذا الحديث to da ya yi tadalisi ga wannan hadisi zo abinda a cikin hikimomin tadalisi ga waɗanda ka ba kamata dalisi bai da hikima amma a kula shi da mai ta dalisi cikin jibar barunai ya ba ta hanya shortcut to yanzu habibu ibn abi sabitin shin ya ce daga afa'u ibn abi rabah wanda tsawa an san malami na tsakanin da habibu din babu wata doguwar tazara duk aina. shin ya fi daraja garai ya fi kima da mutunci rai an ka jinjina mai ko ya ce kai tsaye daga Abdullahi bin Umar shi da Abdullahi bin Umar sahabin annabi na kowa ya sani kuma shi Habibu dan an san ya karba ga Abdullahi bin Umar wahi daraja wahi kamba ma da suka huska ga kokarin karba hadisin inda a ce ya kawo shi a ina jin ya daga Abdullahi bin Umar to a yayin da duk mutum inda yake da riba bai umhan da ita bai ya kwaɗi inda ba ta da riba shin na aka tuhuma ce ko ko inda ya inda yake da riba inda yake da riba in ya kwaɗi na aka tuhuma ce to abinda kan na gaskiya wanga al'amari bai ta dalisi ba sai faɗe ta inda babu yi ba sai ta ba duk in ya faɗe ta daga Abdullahi bin Umar kai tsaye ya samu uluwar sanadi ya zama shortcut ya samu wata daraja kunne da kunne baki da kunne amma ni amma in ya bi ta da'u sai an zagayo sana kuma da Abdullahi bin Umar to a hakikati in mun ka diba wannan yanayin za mu ga riba a nan in yace daga fa'u sai da riba riba a nan waje ne yake da Abdullahi ibn Umar sai kacewa to in ya ta dalisi da ta dalisi da in ta dalisi ta dalisi ka sauko daga mafici ka koma ga wanda bai da shi ta dalisi ko ko ka ka tahi daga wanda an ka hiya ka koma ga mafici na biyu an shi wannan shi yasa yace ni yace illa annal ladhi yatarajjah sai dai abin karin jaya fi riwayati hadhihi ga wannan riwaya wannan da muka magana annahu lam yudallis fiha baita dalisi ba wa annahu sami sami'ahu min afa kuma lalle lalle a yi shiga fa wa in lam yusarrih bi zalika ko bai to kar ya faɗi haka ba wa yadullu ala zalika abinda ka nuna akan haka annahu kana yawmi ali bin umar yana ruwaitowa kai tsaye daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu mubasharatan kai tsaye to falau kana qaddan lasafi fi hadha alhadith da ya ci dalili ga wannan hadisi la kana jadiran da dacewa yayi an yarwihu ali bin umar yace daga ibn umar biduni wasu ba ta da sa wasu ba abin da yasa din ya ka hakan ya li yahsul lahu bi zalika ulul isnadi bai hmm. ya samu ulul isnadi samu shortcut walakin sai dai lamma rawahu ana fa a yayin da muka ga yaro tuma daga fa ali ibn umar daga abdullah ibn umar radiyallahu anhu dalla zalika ala annahu lam yudallis fi riwayatihi wani istanna mana bai ta dalisi ba an gane wannan hmm. to tunda bai nan babu ta dalisi to sai mu ce to shi karan kai ne fa وقد قال فيه يحيى بن معين يحيى بن معين ياتي ثقة حجة جميل شي حبيب بن ابي ثابت يحيى بن معين يا وانكي شي ياتي من ثقة عليه حجة وقال الذهبي امام الذهبي ياتي وهو ثقة بلا تردد saboda ka na tsira ko thumma inna hadith abi hurairah al-ati qariban hadithin abu hurairah wanda an jima kadan zai zo muna ya'zidu ya'zidu yana karfafa wannan hadisi daga abu danci yana karfafa wannan hadisi wa yuqawwihi yana karfafa shi wa yashhadu lahu yana zama shahidi ga wannan hadisi mu kar Allah ta huta gurguje sai mu abin amma ila tarabi'a wa amma al-illatu ar-rabi'a wallati dhakaraha التي ذكرها الألباني رحمه الله وهي أن جرير بن عبد الحميد قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ والجواب عنها أن يقال إن هذا الحديث قد رواه عن جرير أئمة حفاظ مثل إسحاق بن راهويه وقد جزم بصحة الحديث وأبي معمر وإسماعيل وإسماعيل بن موسى وهارون بن معروف ونحوهم ولم يذكر أحد منهم أنه أقطع فيه أنه أخطأ فيه بل رواه قابلين له وتلقاه عنهم العلماء بالقبول فهذا برهان واضح أن جريرا قد حافظ هذا لو لم هذا لو لم ير لو لم يروه غير جرير غير جرير فكيف وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب عن الحطاء إلا أنه أرسله إلا ta التي ذكرها الألباني رحمه الله rahimahullah محمد ناصر الألباني أنبت الله ambata وهي أن جرير بن عبد الحميد شوى جرير بن عبد الحميد قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ أكرشي رأيواتي أن دنغنا يزوى سوء الحفظ دم من شعبين دي هردتي فالجواب عنها أمسى جميل وأن قبت أن يقال ذات شيما محمد ناصر الدين الباني إن هذا الحديث وأن حديثي قد رواه عن جرير عن جرير أئمة الحفاظ شو عقبنا حدثي مهر حدثي سوسك رويتوش جرير مثل إسحاق بن راهويه kamar ishaqa bin rahawayhi wa qad jazama shi ishaqa bin rahawayhi ya yanke kai tsaye bi sihhat alhadith ya cewa hadisi ingantacce na wa abi ma'mar kamar kuma abi ma'mar shi ma rawaito shi ta hanyar jarir din wa isma'il ibn musa da isma'il bin musa ya rawaito ta hanyar jarir wa harun ibn ma'ruf da harun ibn ma'ruf to wadanga ayyuma ne na hadisi kuma huffazu wa nahawihim da makamantan waɗannan ولم يذكر su da سود أكوسا jariru. ɗaya daga cikin su babu wanda ya ambata annahu akhta fihi gari yayi kure cikin wanga hadisi babu wanda ya ambata haka nan bal ba ma haka ba rawahu sun ruwaito hadisin qabilina lahu suna masu karbatai halu suna masu karba hadisin sannan wa talaqahu anhum ulama bil qabul bayan su malamai sun zo bayan sun karɓi wannan hadisi daga wajen su su waɗannan kuma bil qabul ta hanyar saranda suka yarda cewa hadisi na ingantacci fa hadha burhanun wadihun wannan dalili na katata bayyane anna jariran cewa jariru kar hafizahu ko yana da nafsu ko ya su ilhibri to wannan hadisi ne haramce shi kuma an ce fi akhir ba idan ka sani ko ba fi akhir umrihi ba da wannan labarin ba ko haka ba hada wannan hujja ce laulam yarwihi ghairu jarir da da a ce babu wanda ta wace jariru din babu wanda ya rawaito wannan hadisi jariru ko to wannan ya isa zan hujja amma fa kaifa yaya ma bai zan hujja ba wa qad rawahu abdurrahman ibn mahdi bancin jariru abdurrahman ibn mahdi ya rawaito shi an sufyan sauri an habib an atal illa annahu arsalahu sai dai mursal yazo ai abin da aka tuhuma cewa cewa cewa ne cewa shi habibu ko ko cewa shi jariru ibn abdul wanda ya roto shiga a mashu bai kawo shi ne ba ko to an samu tawa da sufyan sauri wanda a sufyan as-sauri abdurrahman ibn mahdi iya waito shi ko ba haka ba Abdurrahman bin Mahadi ko arin ja da shi kan malamai da yawa irin su waki'u da sauransu tabaka su duk cikin tabaka Abdurrahman Abdurrahman bin Mahadi cikin wannan tabakan almajirai Imam Malikin ana cewa in ba Imam Shafi'i da irin makamanta Imam Shafi'i babu wanda yake Abdurrahman bin Mahadi wannan hujja ce to ga hadisin da yace shi a karin karfi ga wannan hadisi amma dai lokaci ya insha Allah ai hakuri za mu tsaya da wannan ta gabata kabu ita akwai da suka gabata a wancan satin wannan ya ce assalamu alaikum malam da Allah me ake nufi da karaha ko makaruhi wannan ya samu karatu tukkan na cikin bulugul marami da muwatta imam malik ko su suka magana akan istilahatun fiqhiyya irin waɗannan wannan akida ya kamata ya tambaya game da shi insha Allah sannan abu na biyar ce da Allah ma ina bukatar addu'a ubangiji Allah shi bashi nasara da abin da yake nema game da shi insha Allah wannan tambayar da ita ma tana da alaka da aqida sosai sosai amma ya kwantar da hankali ne magana kanta zai zo wani hadisi na tambaya wanda yana ya shafi aqida sosai kwarai da gaske ya kwantar da hankali za mu cimma hadisin insha Allah kuma abin da yake ji na fargaba ko na daure kai ya kwantar da hankali salaf za su bayyana mai hakika na hadisi insha Allah sannan abu na gaba tun wayewa shi ma yana bukatar addu'a Ah, to Allah shi ya mana bukatocin mu gaba daya na alkhairi na shari kuma Allah ka badla su ka mai da su alkhairi abubuwan da muke cikin na matsaloli ubangiji Allah kai muna magane su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik